Zama masu sauraro 'Asalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina sada so dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. yau talata 16 ga watan Mayu na shekarar 2017 za mu yi magana ne game da yadda akan kanmu ya kamata mu agaza wa matasa game da iliminsu ko kuma koya musu sana'ar dogaro da kai ba sai gwamnati kaɗai ba. Kamar yadda wani shahararren likita a nan Amurka ɗan asalin Najeriya ya kafa wata cibiyar taimakon matasa ba tare da nuna bambancin kabila jinsi ko na addini ba. tun daman shi ne ya fi kama zuciyana sosai hmm. maganan makarantar yara to saboda haka sai na buɗe wani scholarship to da muka fara sai muka fara da yara guda goma to kowanne sai mu bashi dubu hamsin hmm. kai dai wato kamar mu tunkure su kalle su hmm. samu su je makaranta. a dan cicciba su sama kaɗan. A dan cicciba su. Duk yaron da ka san ya samu ya shiga university to da kyar zai ce bare gama ba sai Allah ya taimaka sai na yi building wata building a can wajen North Bank din mm. to ita ana kiranta ta Nemo Foundation Vocational Center to tana abu guda uku ne a wajen ku jama'a mun tambaye ku a shafukanmu na abota yadda ya kamata mu taru mu fidda a'i ga rogo sannan wani mai fashin bakin al'amuran matasa zai mana tsokaci ku dai ku kasance da shirin matasa na yau da gobe to mun tambaye ku a shafin facebook da twitter kamar da safi na ta ce shin ta yaya kowanne mu zai iya taimakawa matasa don ganin cewa sun samu ilimi ko kuma abin dogaro da kai ba sai gwamnati kadai ba Sakon farko daga Muhammad Musa Dambam ya ce yau da gobe ba shakka kowa ya taimaki wani baban makawa shi ma Allah zai taimake shi. Don haka nake kira ga 'yan uwana matasa masu rike da madafan iko da ma masu hannu da shuni da su dinga taimakawa 'yan uwansu matasa a fannonin ilimi da ma harkokin rayuwa na yau da kullum. Sai Ibrahim Mudi Ozil Bilan Yaƙi ya ce yau da gobe tabbas za mu iya taimakawa kanmu da 'yan uwanmu wajen neman ilimi ko sana'a amma fa sai mun cire son kai mun kuma sanya tausayin junanmu a cikin zukatanmu da fatan za mu dage wajen taimakon juna. sunanmu. Sai Sabi'u Usman Makurna ya ce Assalamu alaikum filin yau da gobe. Hakika ni nan Sabi'u Usman Makurna ina da sana'ar da zan iya ba da tawa gudunmuwa ga matasa domin ina da sana'a ta aski da faci. Zan iya koya matasa don su samu hanyar dogaro da kai kuma kofa a buɗe take ga mai sha'awar koyon aski na zamani ko facin mashin. Matukar zai iya haƙuri wajen zaman koya kuma bana buƙatar ko sisin kwabo illa iyaka ya zo min da katinsa na shaidar ɗan ƙasa ko na zaɓe. Kuma insha Allahu duk wanda yake da sana'a sai ya ga komai yana tafiya masa cikin natsuwa saboda haka nake kira ga matasa da mu miƙe wajen neman na kanmu Allah ya sa mu dace amin sai Umar Adamu Katagum ya ce kamata yi duk wanda yake da wata masana'anta sai ya yi yunkurin ɗaukan matasa ko da kuwa sana'ar da yake yi bata taka kara ta karya ba sai Ashir Bala Muhammad ya ce shi taimako ba dole sai kana da dukiya mai yawa ba ka yi taimako da abin da Allah ya hure ma sai Baffa Haruna Bajuga ya ce yau da gobe ni dai ina karantar da yara matasa maza da mata a makarantar Sultan Tahir Islam islamiyya wacce take a unguwar sabon layi bajoga a kyauta ba don komai ba sai domin nima a nan na yi karatun addini a kyauta da fata yan uwa za mu tashi haikan domin taimakon na bayan mu ta yadda za su samu nagartaccen ilimin addini da na zamani da kuma sana'ar hannu sai na nasiba rulwan ibrahim london uba ta ce ai sai matasan sun kasance suna da zafin nema ko kuma suna da kwazo a makaranta kafin a taimaka musu domin masu zaman banza ko an ɗauke su ma aikin banza za a yi da fatan matasa za su tashi tsaye domin nema wa na kansu sai adam aliyu ya ce assalamu alaikum yau da gobe a matsayina na matashi shawarar da zan ba wa 'yan uwana matasa shine mu dage da neman sana'a domin taimaka mu kanmu wajen harkar rayuwa ba sai ka jira wani ya tallafa maka ba ko kai ta roƙe-roƙe wajen mutane duk mutuncin kai zube wajen jama'a sai usman yusuf gombe ya ce tabbas yana da kyau mu taimaka wa junanmu ta fannin ilimi ko sana'a to amma kash sai kaga ka ɗauki yaro ka sa shi cikin dukiya don ka taimaka masa shi kuma ƙoƙarinsa ya yi arziki a dare ɗaya wanda hakan san ba halayyar kirki ba ce. Sai Zayyad bi Ibrahim ya ce, him matasan Najeriya da yawa sun fi mai da hankali akan siyasa. Malam mutum ba zai tsaya ya gina kan shi ba, sai dai ya ta ihu akan titi. Wai wani ya sa shi yin haka, wanda ya sa ka kai haka kuma ba zai sa ɗan shi ba. To irin wannan rashin sanin ciwon kan shi ke cutar matashin Najeriya. Sai Sha'ibu Zidan ya ce yau da gobe ikon Allah, hakika akwai hanyoyi da dama da ya kamata mu taimaka ma junanmu dangane da ilimi. To amma matsalar ita ce rashin wadata domin kai ne ka tashi baka da ko abin da zaka ci a ranar sai ka je ka nema to ya zaka ka taimaka ma wani da wani zaka ji da abin da zaka ci ko ko abin da zaka ba wani Allah dai ka wadata mu duniya da lahira sai Mansur Almugumel ya ce yau da gobe kowa na da gudunmuwar da zai bayar wajen tallafawa na ƙasa da shi daidai gwargwadon iko misali kuɗin makaranta ko siyan abin karatu ga manema ilimi game da buƙatar kasuwa kuma shine tallafin abin da matashi zai fara sana'a komai ƙanƙantarsa sai Aminu Adam Malam Madori da Aminu Aminu Kano mai da garku suka ce salam yau da gobe shirin matasa hakika wannan maudu'i yayi daidai don wannan ita ce matsalar da take damun matasa a yau ku tashi lafiya yau da gobe ikon Allah sai buba mai gora gashuwa ya ce jan hankalin matashi wajen ilimi da sana'a shine kawai hanyar da ya dace sai dauda e sabo ya ce ta nuna musu ilimi abu ne mai matukar muhimmanci a gare su sai umar mu yadda allah shangam ya ce to yau da gobe duk da dai rubutawa nake kullum amma ba a karantawa amma shawarar da zan bayar shine mu ji tausayin juna mai hali ya taimaka wa wanda bai da shi mai lafiya kuma ya taimaka ma mara lafiya sai adam muhammad gitti ya ce salam yau da gobe ikon allah yadda za mu yi kowannen mu zai iya taimakawa matasa da ilimi kuma da aikin dogaro da kai shine duk mutumin da allah ya bashi abin hannu to ya kamata ya samu matasa ko biyar a unguwarsu ɗauki nauyin karatunsu ko kuma ya samar musu da aikin yi. Idan muka koma shafinmu na Twitter, at Salfo A ya ce Assalamu alaikum, to ni a gani na hanya ɗaya ce, in ka iya aikin ka yi sanarwa ga kowa su zo a basu training. Sai daga ƙarshe Adba Farabulan yaƙi ya ce a gaskiya za mu iya taimakawa junanmu wajen neman ilimi ko sana'o'i, amma fa sai mun dage mun kuma sanya tausayin junanmu mun kuma cire hassada. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. to safina na fa ji sakonni ko ce mun ji sakonni mm, usman ka ji na wannan eh, eh. mai sauraron mu da ya turo nashi yace yana faci eh wani ko yana aski eh sha'ibu ya ce yana mm. ba yace kuma kofar shi a bude take yana aski yana faci eh. eh amma fa ka zo da katin ka na dan kasa to ai da gaske shi usman ko da wani abu ya faru ka gani ya san ina zai gano ka <laughs> eh kamar yadda wata kuma a ciki tace matasan da ya kamata a taimaka fa kar a manta mm. wanda ya dage tukuru da cewa zai koyi sana'ar ko kuma wanda yake da kwakwalwa a makaranta yana da kyau a basa hankali hankali kai tsaye eh, wannan kuma gaskiya ne to yanzu usman ya kamata mu ji tattaunawar da kai da likitan nan dan najeriya kuma ɗaya daga ƙwararrun likitocin abin da ya shafi kayan ciki a nan amurka wanda ya buɗe cibiyar taimakawa matasa a najeriya haka ne safinatu salamu alaikum ta'amu alaikum salam to da muke magana a cikin shirin yau da gobe sunana dr sabo tunimo muna dan bincike binciken mu akan maganar harkar ilimi sai muka gano akwai wata cibiya ta nimo foundation da take can a makodi ko mu ce makurdi kamar yadda hausa suke cewa shin wannan wuri sai kuma aka ce wanda yake da shi yana wata kasa wato yana amurka wannan ce ta sa muka ce to sai mun zakulo ka mun ji wane ne kai sannan ku da kokari kamar dai da na fara ni sunana dr sabo tunimo na taso daga ƙetaren waya makuɗi amma ina nan a wasau wisconsin a united states um, wannan foundation dai <clears throat> mun fara ta tun 2010 2010 hmm. saboda tun lokacin da nake girma mu kuɗi hmm. na ga irin muka da mutane suke shiga ciki sosai so, eh. tun daga lokacin da har ya taimake na hau na zo zuwa america nan eh. sai na gani to ya kamata a yi abubuwa da za a taimaka ma mutanen gida mm. to shi ne ainihi ya bani karfin cewa in fara abin foundation nan mm. haka to eh, da me da me da ka fara ta ɗin me ka sa a gaba cewa za ka fara yi saboda mun ga akwai su sana'a koyan sana'o'i akwai karatu akwai har da ba da tallafin karatu za ka iya ba mu labarin me da me kuke yi a wurin eh to so ainihi wanda muka fara mm. tun daga 2010 kowane shekara mm. in Allah ya taimaka na je Najeriya mm. ina zuwa asibitin National Hospital na Abuja in koya musu mm. gefen aiki na. Ni tun da iya likitanci ni aikin da na koya a nan shine aikin hanji da su hanta. To ana yi a Najeriya amma kamar dai da kashina yana nan kamar a early stage ne ba gane shi da kyau sosai ba. Ana matakin kamar farko. Yawwa. so ina zuwa kowane shekara sai in dinga koya musu to na farin kenan mm. kuma wani lokaci sai a tara masu koyo irin mm. likitoci ma dai haka mm. zo dan koya musu a dan nuna musu abubuwa da kenan eh, mahimminci wanda ake yi a nan wanda ba fara a Najeriya ba da duk da a kara musu ilimi na fari kenan to na biyu kuma wanda tun daman shine ya fi kama zuciya zuciyana sosai maganan makarantar yara to saboda haka sai na buɗe wani scholarship mm. to da muka fara sai muka fara da yara guda goma mm. to kowanne sai mu bashi dubu hamsin mm. kai dai watan kamar mu tunkure su at least su samu su je makaranta Wato a dan cicciba su sama kaɗan a dan cicciba su ba wai shi ne zai taimaka ya musu komai ga baki ba amma dai a dan cicciba a ba su ƙwarin gwiwa a dan ba su ƙwarin gwiwa duk yaron da ka san ya samu ya shiga university to da kyar ne zai ce bare gama ba mm, to namu kenan to kaga mm, na kamar registration din farko din nan misali yawa to mm. to da muka fara na biyu kenan to na uku kuma um, sai 2016 kenan to sai na zo sai Allah ya taimaka sai na yi building wata building a can wajen North Bank din to ita ana kiranta ta Nemo Foundation Vocational Center to tana abu guda uku ne a wajen mm-hmm. na ɗaya yara wanda Allah bai ba su ko ilimi haka sosai ba ko ba samu su yi makaranta ba especially ma mata dai haka mm. sai muka zo a so a koya musu abin ɗinki mm. Ɗinkin regular ko na mata ko na maza ko wani abin da ake ce tinko ko embroidery da shi mm. dai muka fara amma yanzu mun sa shi kawai da aikin mata to na ɗaya kenan so za su tsaya kamar shekara ɗaya suna koya in suka mm. gama kuma shikenan sai su je at least su samu wani abin da za su dinga yi mm. to na biyu kuma a cikin foundation din mm. sai muka yi creating computer center to computer center kaga yanzu komai ake a duniya na'ura mai kwakwalwa ce yawa in ba cewa ka koya dan wani abu akan computer ba sai ga an barka baya so saboda haka yaran mu da suka gama ko makaranta university ko ma da wanda ba su je university ba in dai an samu dan ilimin makaranta to sai mu sa su zo su yi dan wata shida a wajen mm. in suka yi wata shida suka koyi wannan abin kaga zai taimake su a gaba haka to na ƙarshen wanda muka sa a wajen shine um, koyan yaran abin science na yaran makaranta wanda suke irin kaman form 5 eh. wannan ma bai fi wajen wata ɗaya ba da aka buɗe wannan wajen mm. to shi abin da muka gani a wajen shine cewa yaranmu mm. sai in suka je form 6 sai su je wani waje da ake kiran shi ko miracle center ne kai dai kawai aje a ta satan jarabawa eh miracle center irin wanda zaka je ko baka iya ba sai ka ci inda ka biya kuɗi ko ma sai ka ga basu san komai ba amma mm. sai a ce wai sun ci to in mm. aka je university ma ba iya yin komai mm. to saboda haka sai muka ce to bari mu kama su in suna from 5 kafin su je 6 din sai mu tsaya a ta koya musu abin science at least na shekara ɗaya. Mm. Kaga in ka je form 6 din ka gane wannan abu me za ka je ka sata kaga ba wani amfani. To wayannan shine abu uku da suke wajen kenan. Mm. To na karshe abin da foundation take yi shine muka bude wajen ruwa. Mm. A kusa da kusa da wajen wajen da na taso. Sai muka samu aka tona kaman a ce dai rijiya kenan eh, amma wanda ana amfani da sola. Eh, kamar irin bohol haka? Iya bohol haka yawwa. Eh. So sai ya taimaka ma mutane suna samun ruwa. Mm. To abin da muke a foundation namu kenan. Eh, to yanzu ai abin da nake son in gane shi ne. Mm-hmm. Wannan abu da kake yawanci zaka ga gashi a Najeriya ana ta fama da tsalle-tsallen magana yadda za a ilmantar da yara yadda za a koya ma matasa ayyukan yi da sauransu. Gashi kuma ana ta faman badakalar kaji yaki da cin hanci da rashawa an kama wancan dan siyasa an kama wancan ma'aikacin gwamnati ya ci kuɗi. kai kuma gashi kana turai shekara ka na yanzu a turai a amerika yanzu shekara na wajen ishirin kenan to shekara ashirin gashi kana samun kuɗin ka na aikin likita kuma kai sai ka kai gida kana gina yaran mu maimakon a kamo ka kila ka ci kuɗin gida da sauransu na najeriya ko cin hanci shin misa ba kai tunanin cewa 'yan najeriya misa ba su yi wa kansu ba sai kai ka tsallaka kai ma ka yi eto eh kaga wannan yana jinin mutane ne mm. kaga duk dan adam ya mm. kamata shi shina cewa in ka taimaka ma wani to kai ma a zuciyanka za ka ji daɗi da zai maka a jiki daban ne da wani abu kuma ba dole sai kayi wani kana da wani kuɗi da yawa ba ba dole sai kana da wani kuɗi da yawa ba to kaga akwai irin culture da babu a Najeriya irin kamar ko a nan sai ka gani cewa mutane ba dole sai suna da kuɗi ba amma za zo ana so a taimako a taimaka ma irin 'yan anguwa ko 'yan gari haka mm. an saba culture anan amma mm. mu a can gida ba a saba da irin wannan ba mm. to kaga ya ce za a gane ko ma masu kuɗi ba wai dole ko 'yan gwamnati ba ko ma kana ɗan kuɗi ko ɗan daidai za ka dinga tema mutane ko 'yan anguwanku ko 'yan gari haka ko layinku a hankali hankali in kowa na ɗan taimakawa ɗaya biyu uku za ka ga waje an ci gaba. haka kuma ba dole sai kai kana da wani kuɗi da yawa ba fa mm. ba dole sai kana ce to ko likita ka tara kuɗaɗe ne ka rasa yadda zaka kake A'a kai kai <laughs> ko ko karfin hali ne A'a kai wannan ba haka take ba haka take ba <laughs> eh. <laughs> zuciya ne sai a ce zuciya ne haka in kana da zuciyan yi ba mm. dole sai ka tara wani abu ba eh, dole sai ka tara wani abu to misali yanzu a wannan mm-hmm. foundation da ka je ka kafa ta mm-hmm. wannan gidauniya ta mm-hmm. taimakawa yara da su matasa da sauransu shin me kake son ganin matasan Najeriya sun cimma ne akwai lokaci da yawa da na je Najeriya mm. abin da yake dan bata mini rai in gani mm. shine sai ka ga ko yara sun gama makaranta ba aiki wannan ba laifinsu ba amma ba aiki to ko kuma wayansu ba a je ma an yi makarantar an waye ba mm. so in aka haɗa irin wayannan mutane biyu mm. ba aikin yi ko kuma ba a waye ba abin da yake jawa shine mai sai su zo su fara ko shaye-shaye mm. ko je ana ma mata ciki ko aje ana abin gang activity karshen ta sai ya lallata waje ga baki ɗaya, ya lallata gari ga baki ɗaya, to abu ɗaya maybe tu iyaye tukuna iyaye ba amfanin tara yara da yawa in mm-hmm. ba ka iya taimaka musu ka ba su wannan tsantsan ilimi ba mm-hmm. na san mu mutane kaman mutanen north da yawa za ci a ta tarawa bakin da Allah ya buɗe zai ba eh, shi abinci eh. to in dai abincin kuka ne kaga ba amfani eh. gwamma abinci da zaka ba shi mai kyau ko ba shi ne mm, ba to ka gani duk mm. abin da za yi a yi kokari iyaye a ba yara ilimin nan mm. kuma su yaran in sun samu wannan ilimi e ko ba aiki a ta ci gaba dai kar ka mm. dinga kallon baya ka ta ci gaba ka ta sa duk abin da ka sa a gaban ka yi da kyau ka da kyau kai da kyau mm. ta Allah ne kaɗai ya shina mm. haka to daga karshe kana da wani kira da zaka ka yi ga su kansu hukumomi ko kuma gwamnati yadda zaka ga ilimi ya taɓarɓare lafiya ma sai a hankali maganan hanyoyi duk irin wannan abubuwa musamman maganan ilimi Eto, eh maganan ilimi in ka duba standard na ilimi na Najeriya in ka yi comparing nata da kamar na Turai ba ɗaya ba ne. Mm. To dole akwai abubuwa da yawa da ya kamata za ya kamata gwamnati su ma kansu kenan su yi investing. Mm. Wato su sa kuɗi da yawa akan ilimin yara mm. saboda yaran yanzu su ne masu mulkin gobe. In ba a tsaya an sa an sa kuɗi da yawa a kan makarantattu ko abin science ne ko mm. abin computer ne ko ma menene mm. a yi investing da education mm. a sa kuɗi a kan education yara don allah yadda bayan dai damuwan da muke ciki daga baya mu za mu ji daɗin shi yara nawa a cikin makarantar yara goma sha biyar Mm. yara goma sha biyar da suke koyan sana'a ko karatu ya koyan karatu da kwamfuta da sana'a da sana'a eh mm. to yanzu kamar misali kuna sa ran nan da ɗan shekara ɗaya biyu ku kai kamar yara nawa misali eh to kowane shekara da muke yi kowane shekara kamar na science nan guda shida muka sa su mm. kowane shekara na suka kare sai a sa wayan sababbi yan kwamfuta kuma guda biyar kowane eh. wata shida a ta canjawa a ta eh. canjawa to su kuma 'yan eh, telo nan mm. yanzu za mu fara hudu ne amma da mm. muka fara daga farin yi guda goma ma muka sa amma mm. yanzu hudu za mu sa sai su ta yi kowane shekara suna koyo eh, to amma misali zaka ga yawanci a irin kasashen kasashenmu zaka ga akwai maganar addini maganar kabilanci ya kuke da wannan wurin rabon ya za ku sa wannan question ne mai kyau sosai ah, mutanen da sun sani to abu ɗaya wanda tun d'a mun kowa da ke wajen nake nuna mishi mm. ba ma son bambanci ko ɗaya wajen sana'a ne duk addinin ka tsaya da shi a gida ka je ka yi abinka addini a zuciya take ka yi naka a zuciyanka Allah ya taimake ka yawa shi ya san mai gaskiya mm. amma nan wajen koyo ne su duk abin da muke yi kaga kamar yan science nan yara christian uku mm. muslim uku haka nake sa shi daidai ake raba su kun kuma na wajen computer ne yara biyar to shi kuma wajen yan telolin nan sai a raba su da goma da muka fara biyar musulmai Christian guda biyar mm. haka muke sa su amma abu ɗaya da muke ta yi shine mm. mun fi ba mata dan support saboda eh, kaga matan mu mm. eh matan mu suna shan wuya suna sha ka gani ba su samu ilimi ba ba su samu abun yi ba sai da ja musu aure yawwa yawwa to shine sai muna dan ba su muka ga yarinya ku tana dan kokari sai mu tusa ta wajen at least ta samu abin yinta amma akan addini kowa ya rike a gida mu zauna lafiya Allah ya taimaki kowa namu kenan akwai wanda suke taimako a wajen ka gani bana kasa bana kasa to hmm. dole su ma dole a ce an gode musu akwai wanda su ne suke tsayawa wajen mm, oh wato mutanen mu na can gida eh mutane na can wanda suke can makodi din masu hmm. tsaya su duba mana abubuwa wanda hmm. dai duk abubuwan da muke za gani akwai abokan na da yan irin wani sunan shi Yakubu Khalid duk su kullum suna wajen suna duba akwai mm. mu duk yan foundation din ne mm. shi ma suna yi dahiru muhammad duk wayannan suna mm. tsayawa su taimaka su yi abu ko da baka nan suna ko da bana nan suna tsaya mini gar su tsaya su yi abu da kyau so su ma dole an gode musu to Allah ya saka musu da amin amin mun gode da kitani to sanu na gode ne Matasa, matasa, matasa, da na samo shi lokacin safinatu ta tanimu da ya feso turanci na ceto to ya ce ai hausa ta mu sai a hankali ba za a gane ba na ce za a gane to yanzu ga ta nan kara hausa lafiya kalaukan Allah ya saka mishi warai Allah ya saka mishi usman kuma shi ta mai ina zolaye shi yan san da fashin goshin shi na bare bari ina ce eh. haka babar bare kuma yana ta dariya kai kai ba bulatanin ka iya hausa ne <laughs> <laughs> haka Allah ya sa a samu irin su da yawa amin amin yanzu kuma mm. kai tsaye muna tare da mai fashin bakin al'amura game da yadda ya kamata mu akan kanmu mu taimaka ma matasa mm. salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum barka da warhaka yawwa sannu yawwa To, Malam Kabiru Lawanti ka saurari tattaunawar da na da shi Dr. Sabo Tanimu da yake wasa a nan Wisconsin a nan Amurka Eh, me za ka ce ya kai gaskiya wato wannan ba karamin abu ba ne mm-hmm. wato sai tuna min da dr ladan mm. dr ladan naku da yau dr ladan da yake shiri da eh, jima'i eh, Ali. kwarai da gaske shi ma mm. yana da irin wannan foundation din wanda ya taimaka mutane da yawa don a cikin akwai ɗaliban mu wanda na ga suke wani kuma kaga shi ma dr ladan nan amurka yake shekara da shekaru eh kware da gaske mm. eh wato matsalolin suna da yawa kamar yadda ya faɗi a ƙarshe ƙarshen nan na ji daɗin maganan da yake mm. dole ne gwamnati ta zuba kuɗi wajen ainihin inganta na farko ilimi din mm. na biyu kuma dole ne akwai abin da ake cewa infrastructural development mm. akwai wasu ayyuka wanda ke suna buƙatan a ce akwai wutar lantarki akwai hanyar mota akwai duk wasu abubuwa wanda da yake buƙatan taimako saboda wani lokaci za ka zo kamar yanzu yadda yake maganan kwamfuta da sauran nan in baka da wuta bayan da kai dole sai an zo an nemi janareto hmm. kuɗin da za a ce za a kashe shi wajen ainihin ɗiban ɗalibai da yawa sai ga an kashe shi wajen neman man janareto da kuma ainihin sabisin nashi haka amma kafin mu je wannan wurin hmm. ya kamata mu gane cewa tsarin rashin aikin yi ma ya kasu kashi biyu ne hmm. akwai matasa wanda suka tashi kwata-kwata ba su yi makaranta ba su waɗannan matasan sun taso ba makaranta sannan kuma ba wani aiki hmm. ba su da sana'a ba karatu hmm. to kaga su tsarin da za a kawo nasu wanda mu za mu iya taimaka musu daban ne da wa'inda kuma sun yi karatu sun gama ah. hmm. in mutum ya yi karatu sannan karatun shi kansa akwai mataki mataki wani za a ga ya gama sakandare ne bai da hali na tafiya wanda irin shi da su da katanino suke suna taimaka musu na farko a musu abin nan su samu jarraba saboda su jami'a mm. akwai kuma waɗanda sun gama jami'a din amma kuma ba su da aikin yi mm. eh, kuma gwamnati ba za ta iya ba da aiki ba tsakani da Allah a yanzu saboda abin da muke fama da shi yanzu a ƙasar nan shine mm. kusan kashi sittin bisa ɗari na wanda suke gama makaranta ba su da aikin yi sannan kowace shekara miliyan biyu suke fitowa so akwai tsare-tsare wanda yake mu za mu iya yi a unguwanninmu da kuma ainihin garuruwanmu. Kamar na sana'o'i kenan. wannan cunkoso da ake samu a kasuwan neman aiki wato labor market eh. na farko waɗanda ba su da makaranta hmm. kuma ba su yi a wannan ba su da wata sana'a dole ne ya kasance akwai wani ainihin haɗin gwiwa na mutanen anguwa hmm. saboda duk anguwan da ka je ka taras akwai kafintoci akwai masu gyaran wuta akwai masu gyaran wuri akwai masu kwarai da gaske hmm. waɗannan sana'o'i na hannu ya kamata a ce anguwa ko dai a masallatai ko a coci coci mm. a zauna a duba a gani kowa a cikin waɗannan mutane mutum nawa zai iya training mm. ko da ɗaya ne mafi karanci kuwa ko da ɗaya ne zai iya training a cikin ai ya rage yawan mutane da ba su da aiki a wannan unguwa din mm. wato dole ne mun sai mun koma ainihin abin nan da ake cewa communal interrelationship wato ainihin haɗin kai a cikin a cikin anguwanni. Ni kuma ko Usman daidai yake da ayyukan gayya ko ba sai lalle na kwasa aiki. gayya. Malam Kabiru irin wannan eh, dole ne kuma sai in ga malam kabiru kamar wannan matsalan matsalar su ce dole su warware ta hmm. saboda in muka ci gaba da zama waɗannan yaran akwai angwanni da a shekarun baya ba wani matsalan ainihin banga ba matsalan shaye-shayen kwaya hmm. amma saboda matasan sun girma sun yawa unguwa sun wasu sun kuma makaranta ba su samu aikin yi ba wasu kuma sun taso ba su yi karatun ba babu aikin yi hmm. sai ka ga an shiga shaye-shaye an shiga kuma banga unguwa rayuwa ta zama wani ne yawa rayuwa sai ta zama wata irin ba ba kin gani ba mm. kin malam kabiru kana ganin kamar eh. abin ba daga mutanen mu bane kamar sa mu rai buri mm, ka kamar shi yanzu wannan eh da muka yi magana da shi kaga ba wani dan kasuwa bane mm, ba ya yi ta dan ma riba ba eh dan taimako yayi amma mutanen mu kamar kana ganin kamar buri bai yawa ba wani zai ga gara ya tara ma kan shi da ya taimaka ma yawanci gaskiya muna ganin cewa taimako zai zo ne kawai ga wanda yake da mugun kuɗi mm. shine matsalar da muke fama da shi. Mm, Hanna ce mai koya tara da wani ne. wasu sai ga cewa ni in ba da kuɗi ai su alajiwa da alajiwa ne kamata su yi mm. wannan taimako. Wanda yake inda kowa zai zo a zauna wani zai iya bada ainihin ra'ayi mai kyau wanda za a iya ɗauka. Wani zai iya bada dutse shi wani kuma zai iya bada ainihin ƙarfin shi. wato in an haɗa waɗannan abubuwan sai ga cewa ana kawo maslaha yadda za a samu cewa to ga ainihin abubuwan da za mu yi na magance ainihin rashin aiki na mu wato abun ya kamata kowa ya ɗauka cewa ƴaƴan shi ne ya kamata a yi wannan abun saboda su mm. har mutane su ringa ganin abun a nesa ya mm. kamata a dawo da shi kowa ya dawo da shi kusa da shi mm. to malam kabiru me zaka ce su kuma kansu matasan da kwai wa'anda suke ganin kamar ai su sun fi karfin wata sana'a mm, kamar wannan sana'a ko da da kwai wanda zai taimake mm. su za su ga ai wannan sana'a su sun fi karfin ta zan je in koyi dinki ya zan je in koyi kanikanci ya zan je in koyi kafinta farkon ila hannaye jami'a demokradiya mm. gwamnati sun yi kokari na kawo wannan kubati allegation din aka dinga sa matasa ana ba su dan wani abun hasafi su rinka zuwa don koyon sana'o'i to wasu daga sun karbi wannan kudin sai su bace ba a kara ganin sai a je a sai eh, wando a saka da takalmi yawa ba za mu ce wai gwamnati ba ta nata ba saboda su ba sun yi nasu amma kowa sai ɗauka cewa abu ne na siyasa kawai an bani ni ma ba wani abu kawai mm. kenan ya wuce mm. wato shine matsalar da muke da shi wato akwai bukata ne na ainihin wayar da kan mutane mm. na nuna musu cewa fa muna da matsala kuma matsalar na in ba mu ne muka zauna muka duba yadda za mu maganin ta ba eh, to za ta girma ta zo ta fi karfin mu saboda mun ga yadda sauran kasashen afirka suka shiga to kana ga su da da alhakin wannan wayar da kan alhakin shi ne ke gaya maka cewa a kowace anguwa ya kamata a samu irin waɗannan matasa yawa da masallatai da coci-coci duk hmm. wayannan su ne ainihin da malamai da ainihin fastoci a coci eh. suna da wannan haƙƙi a kansu saboda su ne mutane suke jin su haka Mm. Eh. To, Malam Kabiru daga ƙarshe misali, ah, mm. kama akwai zaka kuma ya ce yana sana'a yana aiki, yana sanye, yana eh. da aiki kuma yana sanye hada da wata sana'a. Taura biyu ta kan taunu a takaice? Eh, eh, eh a cikin sha wahala gaskiya <laughs> eh, eh wato dai a samu da kamar yanzu ina malamin jami'a in ce zan je in yi abun nan kaga a matsayina na malamin jami'a hmm. ya kamata a ce ina ina bincike da sanin abubuwan da suke faruwa a yau da kullum hmm, gashi na kullum sai mun ga waya mutum kaga wannan abun ba zai yiwu ba hmm. ko dai sana'an malantan na wanda sha wahala wanda daga karshe kuma zan cuci matasa ko kuma ainihin sai sana'ar tawon ta sha wahala. Wato a mai da hankali wuri ɗaya inda ake da basira. Yawwa, yawwa shi ma ana mutane da yawa suna sukan wannan amma kuma Mm. duk mutumin da yake wani yana da wata wani aiki sannan kuma mm. yana da wata sana'a mm. za ka iya hada wasu sana'o'i wanda suke suke tare guda ɗaya kamar wanda yake da shago yana sai da kananzir sannan yana da sai da kayan trader wannan wannan zai iya haduwa eh, amma ce yana da shago na'am <laughs> eh ana ce yana da shago yana da yawa shine makanikin mota sannan kuma ne mai shagon eh, sai da kayan <laughs> eh, eh to mun gode sosai kabiru lawati mun gode kwarai zazzau madalla sai wani lokaci yawa to haka kan kin ji dai magana kun ce dukan mun ji da fatan Allah ya zai hada muku da gobe wani sabon shirin yanzu kan ta Sodangi sai kuma Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Peter sai ni Usman Ahmad Kabara a madadin Ibrahim Jarmai da ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook live nake cewa mu zama lafiya Maza da mata yau sai ku yi duba. Muryar Amurka na ta kiran ku a yau mutane na ba. Yau da